Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye shiryen mu da suka hada da shirin nan na muleka iran sannan kuma za mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci to amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 154 suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 1867 aka kafa a ƙasar luxembourg a nahiyar turai kafin haka dai tsakanin karni na goma zuwa na goma sha biyar miladiya ƙasar ta kasance ƙarƙashin ikon daular roma ta yamma sai kuma ƙarshen karni na goma sha biyar ta fada ƙarƙashin ikon ƙasar holland bayan haka kuma ta zama ɓangaren ƙasar jamus bayan da majalisar bayana ta amince da haka kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a kasar jamus don haka ne a ranar goma 11 ga watan mayan shekara ta ɗari da da bakwai din wakilan kasashen ingila faransa da kuma prussia a taron london suka buƙaci a baiwa yankin luxembourg yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau kasar luxembourg tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i hamsin sannan kuma tana kwabtaka da kasashen jamus faransa da kuma belgium masu saurari ko san cewa shekaru 86 suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karon farko a duniya a birnin berlin na kasar jamus wani injiniya dan kasar jamus ɗin mai suna paul nickpo shine ne kirkiro ta kuma kafin haka shine ne kirkiro talabijin ɗinsa nickpo ya sami damar yin amfani da fasahar maido da hoto zuwa layuka masu motsi sannan daga baya sake mai da layukan hanyar aikewa da hotunan talabijin zuwa wurare masu nisa daga bisani bayan samun bunƙasar ci gaban ilimi da kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita yanzu a duniya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayan shekara ta 1940 sojojin ƙawance na kasashen ingila faransa suka shiga kasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojojin nazi na kasar jamus kafin wannan lokacin da gwamnatin nazi ƙarƙashin jagorancin adolf hitler ta fara yin barazanar mamaye kasar belgium tare da kwace iko da ita baki daya lamarin da ya sanya sojojin kawance na kasashen faransa da ingila suka shiga cikin kasar ta belgium domin taimaka ma dakaranta wajen tunkarar sojojin nazi da karshe dai sojin adolf hitler sun wargaza sojojin belgium da na ingila da na faransa baki daya sun koma mai kasar ta belgium baki daya inda kasar ta zama tamkar wata jiha ce a cikin jihohin kasar jamus ƙarƙashin shugabancin adolf hitler Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su falasdinawa kimanin 24 ne suka yi shahada sakamakon hararen isra'ila majalisar dokokin kasar iran ta yi allah wadai da hare-haren isra'ila akan yankunan falasdinawa wasu kungiyoyi kimanin 120 sun yi kira zuwa ga gudanar da zanga-zanga tare najeriya akan matsalar tsaro yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake akalla falasdinawa 24 ne suka shahada daga daren jiya litinin zuwa safiyar yau talata a har haren da jiragen yakin isra'ila suka kaddamar a kan yankunan falasdinawa kamfanin dillancin labaran igna ya bayar da rahoton cewa daga daren jiya litinin zuwa safiyar yau talata sakamakon har haren da jiragen yakin isra'ila suka kaddamar a kan falasdinawa da ke yankin zirin gaza akalla falasdinawa 24 ne suka yi shahada yayin da wasu da dama kuma suka jikkata daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu dai har da yara ƙanana guda tara da kuma mace guda ɗaya rahoton ya ci gaba da cewa sojojin yahudawan isra'ila sun kaddamar da hare-hare a kan yankuna daban-daban na yankin ziran gaza a yammacin jiya inda a hare-haren da suka kaddamar din wasu sun kaddamar da su ne akan gidajen jama'a da kuma tituna da mutane suke taruwa wanda hakan ne sanadiyar yin shahadar mutane akalla 24 da kuma jikatar wasu fiye da 100 sai dai nasu bangaren kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa sun mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami akan matsugunnin yahudawa da kuma wasu birane da akan yi hada har da birnin tal aviv a birnin kudus kuwa a daren na jiya jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun ci gaba da kaddamar da farmaki akan masallata tare da harba harsasai da kuma saka hayaki mai sanya hawaye a cikin masallacin inda suka jikkata masallata fiye da 600 kamar da yadda kungiyar bayar da agajin gaggawa ta falasdinu ta tabbatar shugaban majalisar dokokin kasar iran ya bayyana cewa al'ummar musulmi za su da kasancewa tare da al'ummar palestino a lokacin bude zaman majalisar dokokin kasar ta iran a yau talata shugaban majalisar dokokin kasar muhammad galibab ya bayyana cewa yahudawan isra'ila suna cin karansu babu baka akan wurare masu tsarki na al'ummar musulmi tare da zubar da jinin al'ummar palestino akan iranin al'ummomin duniya amma masu da'awar kare haƙƙin bil'adama da kuma kare dimokuraɗiyya sun yi shiru da bakunan su ya ce ko shakka babu allah yana tare da al'ummar Falasɗinu kuma musulmi masu lamiri a duk inda suke a duniya suna tare da 'yan uwansu falastinawa da ake zalunta inda ya ce wajibi ne akan dukkanin musulmin da sabka na wanda ya rataya a kansu wajen taimaka ma al'ummar Falasɗinu. a ɗaya bangaren kuma muhammad kalibab ya yi allah wadai da kakkausan murya dangane da har-haren ta'addancin da kungiyar da'ish ta kai akan makarantar 'yan mata a birnin kabul na ƙasar afghanistan inda ya bayyana cewa wannan shine aikin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi waɗanda ba su da wata alaƙa da jihadi da ma addinin musulunci to jama'a masu ware kada a sha'afa labaran suna zuwa ku daga hausa radio voh a birnin tehran sarkin kasar qatar ya fara gudanar da wata ziyara aiki a kasar saudiya inda rima mai jiran gado na saudiya muhammad bin sulman ne ya gayyace shi kuma ya tarbe shi a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin riyadh a yau wannan da ita ce ziyara aiki ta farko da sarkin kasar katar din ya kai kasar saudiya tun bayan zaman sulhu da aka yi a birnin ula na kasar ta saudiya a cikin watan janairun wannan shekara inda aka sulhunta tsakanin kasar ta qatar da kasashen da suke adawa da ita da suka hada da saudiya bahrain haɗaɗɗiyar dole laraba da kuma masar wanda kasar saudiya take jagorantar kawancan waɗannan kawaye wajen kakaba takunkumi a kan kasar ta qatar tun daga shekara ta 2017 gamayyar wasu kungiyoyi sama da 120 a najeriya sun yi kira zuwa ga gudanar da jerin gwano a ranakun 28 da kuma 29 tarayyar najeriya domin nuna rashin jin daɗi dangane da yadda harka tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a ƙasar a cikin wani rahoto wanda jaridar premium times ta bayar ta bayyana cewa gamayar kungiyoyin sun fitar da wannan sanarwa inda suka yi kira ga 'yan najeriya da su fito kwansu da kwarkwatar su domin nuna jimami akan abin da yake faruwa na kisan jama'a da 'yan ta'adda suke yi da kuma garkuwa da mutane domin karɓar kudaden fansa hakanan kuma kungiyoyin sun kira ga shugaban muhammadu buhari akan ya tashi tsaye domin magance wannan babbar matsala ta kisan jama'a da kuma zubar da jinin 'yan najeriya da ake yi da yin garkuwa da su da dai sauran matsaloli waɗanda suke addabar najeriya ta fuskacin tsaro tsakanin kuma ƙungiyoyin sun kira muhammadu buhari da cewa mutum ne wanda baya shimfiɗa adalci ganin yadda yake tura jami'an tsaro suna yin hawan ƙawura kan masu zanga-zangar lumana amma kuma ya kasa yin su akan 'yan ta'adda masu yi wa jama'a kisan gilla da kuma garkuwa da mutane gami da kashe fararen hula da san hawa ba san sauka ba a cewar bayanin ƙungiyoyin to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana da za a fara da shirin nan na muleka iran muleka iran masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wurare su kanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu sa da wannan. to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba da gabace shi ne a baya inda muka yi muku bayani game da birnin hamadan da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da burgewa da ke wannan birni inda muka fara kawo muku tarihin fitaccen masanin ilimin nan na falsafa wato mai suna hakim dakta da ake kira da suna abu ali sina ɗaya cikin manya-manyan masana a ƙasar iran har ila yau kuma ana masa lakabi da suna shugaban likitoci kuma an haife shi ne a watan safar a shekara ta dubu uku ko kuma ɗari uku da saba'in bayan hijira bayan hijira a birnin Bukhara. Wannan masani mai hikima da wasu ke ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin masana mafi tasiri a fannonin ilimi da falsafa a duniyar musulmi. Kuma ana kiransa da wasu laƙuba kamar haka, Shehun Ra'is, Hujjatul Haq da kuma Sharaful Mulk kuma ya taso tun yana ƙarami da hazaƙa sosai wajen ɗaukar karatu. mahaifinsa abdullahi ya yi kokari wajen koyarwa da tarbiyya kuma ya mayar da gidansa wajen taron masana da karatu na nesa da na kusa don haka tun yana shekaru goma ya sauke alkur'ani baki daya da kuma ilimin nahau da sarfo kuma daga nan ne ya ƙara himma wajen neman ilimin lissafi da na mantik babban malaminsa a ɓangaren ilimin lissafi shine abu Abdullahi natali har ila yau daga bisani ya yi karatu a gaban babban malamin nan mai suna suhail masihi inda ya koyi ilimin ɗabi'a da kuma ilimin likitanci bayan da ya cika shekaru sha shida da haihuwa ya zama babban malami a dukkan ɓangoren ilimi haka zalika ya karanta littafin metaphysic na aristo wanda ya karanta har sau arba'in amma bai iya fahimtar komai a ciki ba har sai bayan da wannan babban malamin nan mai suna farabi ya yi wa littafin sharhi sannan ne ya iya fahimtar wasu matsaloli masu wahalarwa da ke cikin littafin amma a lokacin da ibn sina ya cika shekaru 18 da haihuwa ya zamana baya bukatar ya koyi wani ilimi daga wurin wani so da ya riga ya koyi dukkan ilimomi wato ya samu bubuɗin ilimi don haka babu abin da ya rage masa banda yin amfani da waɗannan mabuɗan da irin abubuwan da ya koya wajen zuwa fahimtarsa domin ƙara gane abubuwa dama da ya karanta. A ƙarshen rayuwarsa wata rana ya taɓa faɗawa wani daga cikin ɗalibansa cewa a duk tsawon rayuwarsa babu wani abu da ya kara koya fiye da wanda ya koya tun yana ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa. Ƙwarewar da Ibn Sina yake da shi a ilimin likitanci da kuma irin iyawar da ya nuna wajen warkar da sarkin zamaninsa ya sanya ya samu soyayya da kuma ta goma shi. da hakan ya bashi matsayi babba matsayi na musamman a wannan lokacin sai dai saboda matsalolin siyasa da suka yi yawa kan mawara an nahar rayuwarsa ta shiga cikin mawuyacin yanayi hakan ya tilasta masa ficewa daga mahaifarsa zuwa garin jojiya kana kuma daga bisani ya tsallaka zuwa garin Gurgan. a shekara ta da 403 bayan da ya fita daga cikin matsaloli da damuwa da ya fuskanta lokacin tafiyarsa inda ya kai ga ya rasa wasu daga cikin muhimman abokansa akan hanya inda ya ketare katangar kurasan ta arewa kamar yadda ya zo a cikin tarihi ibn sina ya gaya da fitaccen masanin nan kuma mawaƙin nan mai suna abu sa'id abul khairi wannan tafiye-tafiye da ibn sina ya yi ya zama babban arziki ne gare shi domin kuwa bayan ya isa birnin hamedan an gayyace shi don ya yi wa sarki aminu shamsu daula magani wanda ba shi da lafiya bayan da aka kira dukkan likitocin garin amma suka kasa warkar da shi babu shakka ibn sina ya samu nasarar warkar da shamsu daula wannan ya sa ya samu matsayin daraja a gaban wannan sarki da ya kai ga ya ba shi sarauta sarautar wata ma'aikata a matsayin minista har dai zuwa lokacin da sarkin ya koma ga allah bayan tsawon lokaci to sai dai bayan mutuwar sarki shamsu daula ya juya baya ya ki amincewa da ya ci gaba da rike wannan mukami wanda ya ga an jefa shi cikin gidan yari wanda ya yi amfani da wannan lokaci na zaman shi a gidan yari har ya wallafa littafin nan mai suna a shafa sai dai bayan dogon lokaci ya tsere da gidan yarin a hamadan ta hanyar sanya rigar darwish irin abubuwa da ibn sina ya bari da yake yaren larabci Shi shine fi yaduwa a wancan lokacin wannan yasa ibn sina da sauran masana iraniyawa suka yi rubuce-rubucen su da harshen larabci inda aka tarjama wasu daga cikin irin wannan littafai zuwa harshen farisanci akwai wallafe-wallafe daban-daban da ya fara ko kuma aka jingina su gare shi kuma ya kunshi rubuce-rubuce guda 131 kuma akwai wasu littafai na daban guda 111 littafin kanun yana da cikin shahararrun littafan da ibn sina ya rubuta akan ilimin likitanci to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma da alama lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in daga aya a nan amma a biyan bashi a shiri na gaba za a ji mu da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma da gunshi ga cewa ku ci gaba da kan cewa da tv hausa ku ci gaba da kancewa tare da mu a cikin shirin mai gabatar muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kidan kidan iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa amma a yau shirin namu ya gato muku da hisamuddin siraj da fatan masu saurare su gara zama kuma za su ji daɗin shirin лишь за a gaishe da Hisamuddin Siraj A cikin wannan waka da ka gabatar fata masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauki da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji mu su musamman ni da shi da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo www.tv1.ng a huta lafiya. چش چراغ میتو گل باغ میتو چش چراغ میتو Toma da Ladona ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kyamar lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. akalla falasdinawa 24 ne suka shahada daga daren jiya litinin zuwa safiyar yau talata a har-haren da jiragen yakin isra'ila suka kaddamar a kan yankunan falasdinawa kamfanin dillancin labaran igna ya bayar da rahoton cewa daga daren jiya litinin zuwa safiyar yau talata sakamakon har-haren da jiragen yakin isra'ila suka kaddamar akan falasdinawa da ke yankin zirin gaza akalla falasdinawa 24 ne suka shahada yayin da wasu da dama kuma suka jikkata daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu dai har da yara ƙanana guda tara da kuma mace guda ɗaya rahoton ya ci gaba da cewa sojojin yahudawan isra'ila sun kaddamar da hare-hare a kan yankuna daban-daban na yankin zirin gaza a yammacin jiya to da wannan zamu karkare sai idan allah kama can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri ya kasance cikin koshin lafiya